Deutsche Welle. Shirye-shiryen sashen Hausa. Masu sauraron mu barkanmu da wannan yammaci. Muhammad Awal Balarabi ne ke muku marhaban da lale a zango na uku, kana na ƙarshe na shirye-shiryen da muka saba gabatar muku a kulle yauman. Daga cikin rahotannin da muka tanadar muku, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta fito fili ta bayyana cewa ba za ta samu zarafin aiwatar da manyan ayyukan raya ƙasa da ta tanada a bana ba, bisa dalilai na rashin masu gida rana. lamarin da ya sa 'yan majalisa neman dalili daga gwamnati saboda jama'a na kokawa kan rashin gani a ƙasa. jama'a sun damu an gama kasafin kuɗi shugaban ƙasa ya sa hannu a kai lokacin um, shugaban ƙasa mai riko ya sa hannu tun watan shida a shewa muna watan goma jama'a suna koke-koke ba kuɗi ba ana wahala ayyuka da suke cikin wannan kasafin kuɗin da yawa ba a yi su ba wannan batun ne zai kasance jigon rahotanninmu na wannan yammaci A jamhuriyar Nijar kuwa akasarin makarantun jihar Difa sun fara aikin karantarwa duk da barazanar tsaro da aka fuskanta a wannan yanki. Waɗannan da ma dai wasu rahotannin na tafi bayan Ramatu Garba Baba ta bayyana mana halin da duniya ke ciki. Deutsche Welle Labarun duniya. kotu ta yanke wa sojojin turkiya 42 hukuncin ɗaurin rai da rai bisa laifin son hallaka shugaba erdogan sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya karyata jita-jita na cewa zai yi murabus an sanya sunan ƙasar saudiya cikin jerin ƙasashen da ta aikata kisan yara ƙanana a yakin yamin. Wata kota a Turkiyya ta yanke wasu tsofin sojan ƙasar 42 hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da ta same su da hannu a wajen kitsa makircin hallaka shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan a yayin yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a bara. Alkari Amisa Bastog ya ce mutane 42 na daga cikin sojoji 47 da aka gudanar da shari'a a kansu bisa yunkurin hallaka shugaba Erdogan. sai dai bai ambato hukuncin da ya rataya a kan Fethullah Gulen shehin malamin nan da ake zargi da shirya wato jiyin mulkin daga Amurka inda yake samun mafaka a yanzu haka. Shugaba Erdogan da iyalansa dai sun yi nasarar tsira da ransu daga ginin wani otel bayan da sojojin suka yi wa ginin diren mikiya a daren da aka yi kokarin kifar da gwamnatinsa. Mutane fiye da ɗari biyu ne suka rasa rayukansu a ranar 15 ga watan Yulin bara a wannan gumurzin na juyin mulki. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a yau Laraba ya karyata jita-jita da ake yada na cewa yana tunanin yin murabus daga mukaminsa bisa sabanin da aka ce an samu a tsakaninsa da shugaba Donald Trump. Mr. Tillerson ya ce ko kaɗan bai taɓa tunanin barin aiki ba, inda ya kuma jaddada cewa zai ci gaba da yin biyayya tare da gudanar da aikinsa. Muddin shugaban na da buƙatarsa don cimma muradun da suka saka a gaba. Kalaman na tilasan dai na zuwa ne bayan wani rahoto na kafar yada labaran NBC da ke cewa mataimakin shugaban kasar Mike Pence da wasu manyan jami'an gwamnatin Trump ne suka shawo kansa kan yin watsi da yunkurinsa na barin aiki. A makon da ya gabata, shugaba Donald Trump ta shafinsa na Twitter ya wallafa cewa Tilastan ya daina wahalar da kansa wajen neman tattauna da Koriya ta Arewa bisa gwajin makamin da take yi a daidai lokacin da shi Tilastan ɗin ke jajircewa kan buƙatar zama da gwamnatin Pyongyang a ƙoƙarin magance matsalar da ke barazana ga zaman lafiya. Wato na al'ummar duniya ra'ayin da ya karo da na da ya yi wato karo da na shugaba Donald Trump. A ɗaya ɓangaren kuwa shugaba Donald Trump na amurka da shugaba Shinzo Abe na ƙasar Japan sun amince da ɗaukar tsauraran matakai kan Koriya ta Arewa maimakon rungumar tsari na zaman sulhu a tattaunawa da shugabannin biyu suka yi yau ta wayar tarho. kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin kasar ta japan ya sanar wa manema labarai shugabannin dai sun yi watsi da rungumar tsari irin na diplomasiya a warware wannan takaddamar amurka dai na son koriya ta arewa ta dakatar da shirinta na kera makamai wanda ya kai ta ga yin gwajin makaman masu linzami a karo da dama da kuma ikirarin da kasar ke yi na samun nasara a gwada wani makami mai cin dogon zango. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. A yau ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wata sanarwa inda ta sanya rundunar dakarun ƙawance da Saudiya ke jagoranta a ƙasar Yemen cikin jerin ƙasashen da suka aikata laifi na tauye haƙƙin yara ƙanana a yaƙin da ƙasar ke yi a ƙasar Yemen. Saudiya dai na taimaka gwamnatin shugaba Abdulrabu Mansur Hadi don yaƙar 'yan tawayen hutsi da ta samu kanta wato a cikin layin kasashen da suka taka dokokin majalisar bisa rawar da kasar ta taka a rikicin kasar yemen da ya laƙuma rayukan mutane fiye da dubu biyu a bara akalla ɗari bakwai daga cikin waɗannan alƙalman yara ƙarana ne in ji rahoton majalisar kuma in je rahoton wato majalisar abinda ke nufin kashi hamsin na yaran da suka halaka a yakin yamin a bara ya auku ne a sanadiyar har-haren da dakarun kawance da saudiya ke jagoranta suka kaddamar a cikin kasar a ɗaya bangaren kuwa majalisar ɗinkin duniya ta ayyana ƙasar ta yamin a matsayin ƙasar da ke cikin mawuyacin hali da tsananin buƙatar taimako ganin mutane akalla miliyan bakwai ne ke fuskantar barazanar yunwa da kuma barkewar cutar amai da gudawa yanzu haka a kasar ta yemen 'Yan asalin ƙasar Spaniya goma sha uku masu wato masu takardar izinin kasar zaman ƙasar Morocco ne aka cafke ɗauke da tambi da rabi na hodar Iblis da ake ganin an shirya cin kasuwarsu a ƙasashen Turai ko daular Larabawa. an ya sa darajar hodar ta zarta miliyoyi na dalar amurka mahukuntan ƙasar sun ce jami'an 'yan sanda sun yi nasarar gano tarin hodar da ake zargin an shigo da su ne daga ƙasar venezuela ana dai ci gaba da amfani da gabar ruwan ƙasashen afirka a matsayin wata kafa mai saukin wucewa da waɗannan miyagun ƙwayoyi zuwa ƙasashen turai ganin babu tsauraran matakan tsaro da ka iya janyo tarnaki ga yunkurin masu safarar ƙwayoyin. To ƙarshen zagayen farko na labaran duniya kenan gare ka Mamadin. An gaishe ki Ramatu. Deutsche Welle Harkokin yau A harkokin namu na yau za ku ji cewa Najeriya ta rungumi tsarin takarar independa ko kuma mai zaman kansa baya ga wanda suke tsayawa takara ƙarƙashin inuwar wata jam'iyya. za mu ji ci gaban da matakin zai kawo ga tsarin demokradiyyar ƙasar. A Najeriya har wa yau wata ƙungiyar matasa masu horas da ƙwallon ƙafa tun daga matakin farko da ake kira grassroot tana bikin cika shekaru goma da kafuwa. Za mu ji nasarorin da ta samo. Su kuwa wasu 'yan siyasa na Turai sun fara neman ƙungiyar tarayyar Turai da ta sulhunta rikicin ɓallewa da ake fama da shi yanzu haka a yankin Barcelona na ƙasar Spain. Amma bari mu fara da batun tattalin arziki a tarayyar Najeriya. a matsayin jegon rahotanninmu na wannan yammaci. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewa tana shirin tura mafi yawan manyan ayyukan da ta tanada a bana zuwa baɗi saboda mummunar matsalar rashin kuɗi. Wannan matakin dai ta durmuya niyyar gwamnatin Buhari na fara aiwatar da ayyukan raya ƙasa tare da zama alamun makoma maras tabbas ga kasafin kuɗin bana. Kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Ubali Musa ya yi mana daga Abuja. al'ummar tarayyar najeriya da daman gaske game da gwamnatin kasar dai sun ɗauka daga banan kasar za ta yi nasarar ɗaukar harami sakamakon kasafin da ke zama irinsu mafi girma da kuma yake fatan ɗorawa a cikin aikin ginin kasa da samar da ababe na mola rayuwa to sai dai kuma kasa da watanni guda uku da kai karshe ga shekarar dai daga dukkan alamu tana shirin baki ga ƙasar da ta ce ba ta da kuɗin ci gaba da aiwatar da sama da rabin kasafin na manya na ayyukan tarayyar najeriya a banan abun kuma da ya tilasta tilastawa majalisar dattawa ta kasar wani sammaci na musamman ga ministocin da ke da ruwa da tsaki da aiwatar da kasafin kudin kasar na bana domin bin ba'asi da ilin neman mafitar matsalar ministan kudin kasar kemi adiyo dai ta shaida wa dattawan cewar akalla kaso 60 cikin 100 na kasafin na manya na ayyukan tarayyar najeriya za su tura zuwa ga shekarar da ke tafe domin aiwatar da su sakamakon rashin kuɗi da gwamnatin kasar ke fuskanta yanzu duk da daidaito na farashin man fetur dai har zuwa yanzu naira miliyan dubu ɗari uku da arba'in ne kacal na kuɗaɗe na manya na ayyukan suka isa hannu na ma'aikatu na hukumomi na gwamnatin tarayyar najeriya abuja na shirin dogaro daga wani bashin naira miliyan dubu ɗari ta karɓa a sakamakon shirin tallar bashin musulunci na sukuk kafin iya kaiwa ga sake ɗorawa a ƙoƙarin gyala ga kasar a faɗar arewacin ɗin uh, Mun kammala shirin sukuk a mako na jiya kuma za mu saki kuɗi a wannan mako da kuɗin sun zo za mu tura su zuwa manyan ayyuka ina jin ba za mu samu matsalar tsallaka zuwa baɗi ba sai dai kuma muna neman goyon bayan ku domin ci gaba da tafiya da kuɗin shiga sun karu za mu rage dogaro da cin bashi uh, to sai dai har zuwa lokacin rage bashin daga dukkan alamu matsalar rashin kuɗin na iya tasiri ga manyan ayyukan ƙasa da makila fatan sauyi na gwamnatin da ke shirin tunkarar baɗin cikin fatan cika alƙura da daman gaskiya tsakanin da al'umma ta ƙasa sanata dan juma goje na zaman shugaban kwamitin kasafin kudin kasar a majalisar dattawa kuma bayan sauraro na bangaren zartawar ya ce babu dalilin ta da hankali ga 'yan kasar da ke zaman jiran gani a teburin to a halin yanzu jama'a sun damu an gama kasafin kudi shugaban kasa ya sa hannu a kai lokacin um, shugaban kasa mai riko ya sa hannu tun watan shida a shewa muna watan goma jama'a suna koke-koke ba kuɗi ba ana wahala ayyuka da suke cikin wannan kasafin kuɗin da yawa ba a yi su ba to wayannan koke-koke suka ce suka sa ga ya kamata mu kira su mu kira duk wanda abin shafawa to wanda abin shafa kuma su ne kuma ministan kuɗi da ministan tsare-tsare na ƙasa da kuma kasafin kuɗi da ita ministan ƙasa ta wannan ma'aikatar da kuma shi shugaban dj budget kenan mai kula da kasafin kuɗi kuma sun zo su mana bayanai kashi-kashi mun gamsu ita ministan kuɗi ta ce mana ga zuwa yanzu sun saki kuɗi biliyan 340 na wajen tafiya da manya-manyan ayyuka da suke cin kasafin kuɗin nan kuma sati mai zuwa da sadar suke biliyan 100 abun jila a gani dai na lamun iya kaiwa ga cika burin 'yan kasar a bangare na gwamnatin da ta nisa a cikin karatun bashi domin sauke nauyin kasafi a kusan shekaru biyu da ke jera a yanzu ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya Sanin kowa ne cewa gwamnatin ta Najeriya ta yi nasarar karɓo wasu kuɗaɗe daga hannun waɗanda suka yi almundahana da dukiyar ƙasa baya ga wasu basuka da ta ciyo. Dangane da haka ne daga nan Bon na tuntuɓi Dr. Muhammad Muntaka Usman, masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, don jin dalilan rashin ayyukan raya ƙasa duk da kuɗin da ya shiga aljihun gwamnatin Najeriya. Eh, to ai ka san ko da aka shiga wacan masassarar tattalin arziki da aka ce an shiga Ah, akwai abubuwa da yawa da dama da ya kamata a yi shi ne a kashe kuɗi da yawa saboda mutane a samu aiki ne a samu ci gaban tattalin arziki amma wannan bai samu ba saboda ah, ba a samu kuɗaɗen da za a tafiya da wannan al'amuran ba sannan sai aka ce za a yi wani kasar tsari na ciyar shi tattalin arzikin gaba to aka yi tsare-tsaren amma kuma yadda za a kaddamar da tsare-tsaren ba a yi ba to abubuwan da ya sa ba abubuwan da ake magana duka a cimma buri a kai ba sannan kuma ga wasu abubuwa da suka haɗu na cewa ana ba a samun kuɗin sosai kuma yanzu dai abubuwa sun ɗan jaru amma duka an a haka. To abin da yake ɗaure kai shine an riga an san cewar gwamnati kamar ta tarayyar Najeriya ta san adadin kuɗin da za ta shigar ta san hanyoyin da za ta bi wajen kashe waɗannan kuɗaɗe. Wai ba a yi irin waɗannan tanadi-tanadi ba ne an ta hallaka ne kawai kan gudanar da harkoki na mulki ne kawai? Eh gaskiya bai da wannan din ba ba ai wannan talatin da nan ba kuma kamar yadda na ce da farko su wa'anda ya kamata su sanar yadda tattalin arzikin ba su da ƙwararriyar masaniyar tattalin arzikin gaba daya saboda haka to ana eh, jarabawa ne a ce to bari a gwada wannan a gwada wannan. To amma gwamnatin Buhari ta ta bugun kirji da cewa ita 'yar sauyi ce ina aka kwana kenan game da ah. sauye-sauye. Ai sauyin da ake so a gani ba a samu ba tukunna ba mu sani ba ko nan da shekara jin kafin a yi zaben kila samu amma da in dai ba wai an canza yi ba wanda ya kamata su ta yi da amurra a ba su dama su ta yi da shi saboda ilimin su da wani hazaka da Allah ya ba su. Wai shin akwai wata illa ne dangane da irin rashin aiwatar da irin manufofin da aka sa a gaba a cikin kasafin kuɗi na shekara? ya eh, to ai ai tattalin arzikin ba zai yi karfashin da ake nema ba kamar ka ce za a gina hanyoyi za a tafiyar da harkar lafiya to in ka cimma wannan gurin ba duk wa'annan abubuwan da ake ganin za a cimma ba za a cimma su ba mutane ba za su samu aiki ba mutane ba za su samu ci gaba da ake bukata ba to me ya kamata a yi kenan don ganin cewa a Najeriya an kauce wa shiga irin wannan hali na kaiwa karshen shekara ba tare da an aiwatar da wasu manufofi na fannin eh, tattalin arziki ba a samu wanda suka iya wa'annan abubuwa a basu ba sai ba sai wa'ansu wanda ake ganin kawai su 'yan surutu ne kawai a zanna a kai maganganu a gidan jarida da gidan rediyo ba shi ne aikin ke da kasa gaba ba cewa ne da zannawa a yi aiki tsakani da allah da kuma shi yadda kasa a gaba shi ne ya kamata mutane su jama ba wai san kansu da sauran al'amura ba. To amma Dr. Muhammad Muntaka baka gani cewa wannan koma bayan tattalin arziki da Najeriya ta fuskanta a kwanakin baya shine ummal aba'isan wannan hali na tattalin arziki da ta samu kanta a ciki har ta kasa aiwatar da wasu manufofinta? in ka duba in ka duba su abin da suke cewa ibin tara kudaden da suke ma ya karu to tun da ya karu so mutane su gani a kasa shi magana tattalin arziki sai fa mutane sun samu sauki ne ake ganin ci gaban shi ba wai ka ce alkalin masu yi sama ba sai mutane sun samu sauki a jikinsu Dr. Muhammad Muntaka Usman ke na masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Bello da ke bayani kan tattalin arzikin Najeriya kuma ƙarshen jigon rahotanninmu na wannan yammaci kenan. Har yanzu dai muna a Najeriya inda bayan amincewa da Majalisar Wakilan ƙasar ta yi da samar da ɗan takara mai zaman kansa a tsarin zaben Najeriya da masanya tsofaffin shugaban Majalisar Dokokin Najeriya a cikin Majalisar Ƙasa. yasan ya duba tasirin da wannan zai iya yi ga demokradiyyar ƙasar. Wakilinmu na Abuja, Uwais Abubakar Idris ya yi mana nazari ga kuma rahoton da ya aiko mana. An dai ana ana jani'in jaka a kan wannan batu na baiwa ɗan takara mai zaman kansa ikon tsayawa a fagen siyasar Najeriya a matsayin hanya ta fada lamarin da ma shawo kan siyasar Ubangida da kan hana wasu masu sha'awa samun amincewar jam'iyyun siyasun ƙasar. abinda a yanzu ya nuna an kama hanyar kaiwa ga hakan domin baiwa masu wannan ra'ayi daman su fito su gwada farin jininsu. domin kuwa batun na cikin muhimman sauye-sauyen da majalisar wakilan najeriya ta yi wa karatu na uku tare da amincewa da shi don zama doka honorable yakubu si da karasuwa dan majalisar wakilan najeriya ne ya bayyana abin da ya sanya su amincewa da wannan muhimmin kuduri an yi wannan don saboda karfafa sha'anin demokaradiyya na ƙasa kuma na biyunsa ana so a baiwa mutane dama irin ne ake cewa da farin jininka za ka tsaya da kashin kanka to irin wani abu ne wanda kasashen su irin su nijar su sauran su gana da su masu na yi wanda kuma muna ganin mu ma yanzu demokaradiyyar mu ya kai matsayin da yanzu mutum ya je ya tsaya takara kashin kansa ko da yake masana a fannin dimokuraɗiyya na masu bayyana cewa tsari ne da ke nuna ci gaban dimokuraɗiyyar najeriya da ma ba da ƙarin dama ga 'yan takara to sai dai ga dr kole shatima ƙwararriya a fannin kimiyyar siyasar ƙasar na mai bayyana cewa akwai bukatan a yi la'akari da irin abubuwan da za a iya fuskanta wannan damar da aka samu watakila ta yi amfani kamar ah, ofisoshi ƙanana kamar nasu 'yan majalisar tarayya ko kuma na jihohi ah, amma nake ga cewa da wuya ah, a najeriya na zuwa ce ah, wani zai fito ya ce yana neman shugaban ƙasa tutansa na kansa ya samu jama'a dole hukumar zaɓe ta bambanta tsakanin jam'iyyun da aka rajista nasu da kuma jam'iyyun da aka yadda su tsaida ɗan takara batun sanya tsofaffin shugabannin majalisun dokokin tarayyar najeriya su zama wakilai a majalisar ƙasa ta manya kuma dattawa su kasance su ma sun samu shiga ciki ya jawo mai da martani musamman daga masana harkar shari'a barista mai nasara umar na mai bayyana cewa ban tsammanin ya yi daidai a ce duk wani wanda yake tsohon kakakin majalisa zai zama shi ɗaya daga cikin dattawan ƙasa idan ka sa wannan sojoji ma na iya fitowa su ce a ai mu ma duk waɗanda suke sun kai mukami za a sa su ko kuma ma majalisar jihohi su ce duk wanda yake ya taɓa zama kakakin majalisa da shugaban majalisa mai rinjaye na jihohi mu ma sai kun sa shi kamin mu ma mu amince mu gyara tsarin mulkin. duk da kaiwa ga wannan mataki a ɗaukacin sauye-sauyen da majalisar wakilan najeriya ta yi akwai sauran aiki a gaba. domin kuwa sai an samu amincewar majalisun dokoki na jihohi har 24 na Najeriya. Musamman ma dai batun nan na baiwa ƙananan hukumi 'yancin cin gashin kansu, wanda shine zai halatta ɗaukacin sauye-sauyen da aka yi ya shiga cikin tsarin mulkin Najeriya. Wais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya. To bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar mai makotaka da tarayyar ta Najeriya. kwanaki uku bayan koma makarantun firamare da na sakandare a ƙasar. Kashi tamanin daga cikin ɗari na makarantun yankin Difa sun fara aiki sakamakon ingantuwar harkar tsaro. Idan za a iya tunawa dai makarantu ɗari da hamsin da ɗaya ne suka rufe kofofinsu shekaru biyun da suka gabata sakamakon hare-haren Boko Haram. Sai dai a yanzu ashirin da takwas daga cikinsu ne kawai ba su buɗe kofofinsu ba bisa wasu dalilai da ba su da nasaba da tsaro. Wakilinmu Lawan Bukar ya aiko mana da ƙarin bayani daga Difa. Jihar ta Difa dai ta fuskanci barazanar rikicin Boko Haram kimanin shekarun nan har ya kai ga rufe kohohin makarantu guda ɗari 151. Malam Hassan Hamza shugaban ƙananan makarantu na jihar Difa ya muni karin haske kamar haka. Da Difa da tuka departama waɗanda yan eh, sektar waɗanda namu da suka kiraye mu suka ce an yi rantare eh, kuma nan Difa ka gani yara duka sun je ekol. Abin da kamata gwamnati ta ka kama littafai ko wani kayyuna an kasu. Zancen musuna duka eh, musuna suna sun je ekol har aiki sun har raba ma yara kayuna da abu da ya kamata su aiki da shi a cikin makarantu 151 da yakin boko haram ya saka sun kariya kohohin su alaf 2015 a yau 28 ne kadai sun kai saura shi ma game da waɗansu abubuwa ne in ji hassan hamza 2015 ina ganin kama ekol 151 suka ruhe to amma bayan haka na ai duka waɗannan ekol kin da da matsala gusa su an maida su nesa da guduran ko ko nesa da ruwa iyaka nigeria wannan ekol kin ba ɗan nijar ɗaya akwai ba akwai kuma yan nigeria da suka taso suka zo kuma su ma na cikin kwalin a haka su su ma sun hara ko da yake muna cikin wannan abu da kuka sani lakwal tana tafiya daidai babu kenan makarantu a rihiya a ya zama yanzu a jihar difa ekwal eh, ashirin da takwas waɗanda a ruhe duk su waɗannan ekwalkin sun gusa kuma yara suna suna zuwa lakwal. Kwashin yaya wannan uba kuma ɗan ƙungiyar kare hakkin yara ya ji da haka sai ya ce da ni. Tsala ne babba a ƙasa in babu makaranta makarantu dama harkan boko haram wannan da gani rishin ilimi da rishin wayawan kai ne yasa mutane suka je to a yau kuma a yau shekara uku da wannan abun ya tashi makarantu diya sun rihe amma wasu sun fara bude kofofin su ko wanda ba a samu ba aka tado mutane aka kawo su aka bude kofofin su to wannan matsala ne babba gaba zai aiho eh, wanda yi abun da ya zo ma abun da mu muke fata kokari ya kamata a yi a je a bude wa'annan makarantun a saka yara a ba su ilimi domin hakkin su ne ba su ilimin shi kuma wannan da darakta na wani makaranta da ke yan kilomita uku da difa ya yake murna da komi ya kamala amma wajen jaraba na malamai da an kai cikin watanni da sun ka wuce ya shahi waɗansu malaman shi. ya ja ta mu muna cikin matsalar harkar boko amma yanzu dai gaskiya alhamdulillah yanzu kai da kanka duba ka gana tare yara gamba da mina duka sun zo lokal haka rantar lahiya lan mun yi an fudda mana mushina ni ma akwai guda biyu ma fudda mini amma muna jira da yanzu abubuwan da manyan namu za su yi. yanzu dai fatan kowa shine na ganin wannan karatu da an ka fara a kare shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba tare da waɗansu kura kurakurai ba lawan bukar dw hausa a birnin difa a nijar to daga afirka yanzu kuma sai mu zo nan turai wasu 'yan siyasa a yankin catalonia na ƙasar spain tare da jam'iyyar masu rajin kare muhalli a majalisar dokokin turai sun yi kira ga hukumar tarayyar turai a brussels da ta shiga tsakani domin sulhunta dambarwar da aka shiga tsakanin madrid da barcelona kan takaddamar ɓallewar yankin catalonia daga ƙasar spain abdullahi tankubala na ɗauki da ƙarin bayani ita dai kungiyar tarayyar turai ba bata bayyana goyon baya ga kowane bangare a rikicin na catalonia ba kamar yadda mai magana da yawon kungiyar margaritis shinas ya ce wannan lamari ne na cikin gida na kasar spain wanda kuma hukumar tarayyar turai ba ta tsoma baki a harkokin cikin gida na kasashe mambobinta yana mai cewa ya kamata bangarorin biyu su zauna teburin sulhu su sasanta kansu kungiyar tarayyar turan dai ta yi amannar cewa prime minister spain din mariano rajoy zai iya shawo kan lamarin kana kungiyar ta eu na kallon zaben raba gaddamar na ranar lahadi a matsayin haramtacce. Farfesa Stephen Talman, shugaban cibiyar nazarin dokokin ƙasa da ƙasa a jami'ar Bonn a nan Jamus, ya ce matakin ballewar na yankin Catalonia ba shi da hurumi a doka. Nun wird aber das Völkerrecht natürlich von den bestehenden Staaten gemacht. Ya ce babu wata doka da ta ba da damar ɓallewar Catalonia walau a cikin dokar ƙasa ko kuma dokoki na ƙasa da ƙasa. A saboda haka yunkuri ko ikirarin ɓallewa bai da madogara. 'Yan jam'iyyar Greens masu rajin kare muhalli a majalisar dokokin Turai na ganin cewa tafarkin shari'a da kuma doka da oda na fuskantar barazana bisa ga halin da aka shiga a yankin na catalonia a saboda haka suka kira ga kwamishinan tarayyar turai wanda ke da wannan alhaki france timmermans da ya shiga tsakani domin daidaita gwamnatin spain din da masu rajin ballewar na yankin catalonia tuni dai kotun kolin spain ta bayyana zaben raba gaddamar da cewa haramtacce ne jamus wadda ke da dangantaka ta kurkusa da daular spain na bi sau da kafa halin da ke faruwa a can a saboda haka ta ce ya kamata dukkan al'amuran da ke faruwa ta fuskar siyasa a bisu bisa doka kamar da kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa jamus ɗin ta ce babu shakka spain na fuskantar mawuyacin yanayi a cikin gida ta ce abin da take fata ga kasar wadda take aminiyarta shine samun maslaha wanda kuma yana kunshe cikin kundin tsarin mulki da kuma bin tafarki na doka da oda Stephen Seibert shine kakakin gwamnatin Jamus. Die Bundeskanzlerin strebt keine Vermittlungsmission an. Ich wiederhole noch einmal, es ist nach shugabar gwamnati ba ta da niyyar tsoma baki a cikin wannan al'amari. muna kuma nanata cewa mun yi imani wannan batu ne na cikin gida na kasar spain an ina spanische angelegenheit shi ma dan majalisar dokoki na jam'iyyar spd joe linen a majalisar dokokin tarayyar turai shawartar firaministan spain din yi mariano rajoy da premier yankin catalonia carles puigdemont su zauna teburin tattaunawa domin samun mafita bayan ƙuri'ar bagaddamar mai cike da sarkakiya abdullahi tanko bala kenan dauke da rahoto Yanzu kuma sai rahotonmu na wasanni kuma zai kai mu Najeriya ne, inda a cikin wannan makon wata ƙungiyar matasa da ke horas da 'yan ƙwallon matasa tun daga tushe a wato matakin farko suka cika shekara goma da kafuwa. Don jin irin dalilan da isa wannan ƙungiya ta tsaya kan kafafunta, ga wakilinmu Ado Abdullahi Hazard na Bauchi da rahoto akan wannan batu. matasan wanda suka ce kawo yanzu sun yaye 'yan kwallo matasa fiye da dubu ashirin a cikin shekarun nan goma kuma an samu wasu daga cikinsu sun fita kasashen waje suna wasa ahmed sale shine chairman na wannan kungiya dalilin da ya sa muka kirkiri wannan kungiya shine gaskiya da baya an bar mu a baya a harkan wasanni shi yasa muka ce bari mu kirkiro wannan kungiya daga ƙasa don mu ba da dama ma yara ƙananu matasa don su kawo gudumawansu a harkan wasanni dalili ko shine yanzu harkan wasanni ya zama sana'a a duniya ma gaba ɗaya ba ba a najeriya ba wannan shine dalilin da ya sa muka kafa wannan kungiya yawa to a cikin wannan yaran na ku akwai wanda kuka samu kamar sun fita waje zuwa suka shahara baya bayan na ranka yadda akwai dan wasan mu guda ɗaya daga kungiyar kwallon kafa ta ta wata tim a cikin gari ana ce mata biyo Flamingo yanzu haka yana Israel ya samu tim a Israel kuma memban mu ne na wannan kungiya kwanan nan akwai wani ejen da ya zo daga kasar ah, denmark ya zo bauchi muka tara masa matasa a taɗin da nake maka akwai yaran mu goma yan jihar bauchi suna lagos suna trial in allah yadda suka gama da su samu tim a kasashen waje wasan kwallon kafa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke taimakawa matasa ta hanyoyi da dama in ji sakataren kungiyar faisal mato wanda na ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiro wannan kungiya Eh, a wannan tarihin kungiya daga shekara goma baya zuwa yanzu statistics kididdiga ya nuna mana cewa mun horar da yan kwallo sama da 31,223 wadda a yanzu haka kwacawa membobi sun kai 254 'yan kwallo kuma waɗanda suke karkashin wa'inan tumatumai 250 din nan sun kai 'yan kwallo 4,116 to gashi kuna horar da yara amma kuma sai ga cewa in an zo sama sai gana ana neman masu horar da wasa daga can sama ko kuma turawa misa ke ganin ya kawo haka eh wannan na daga cikin yunkurin da muka yi tun a shekarun baya saboda shi karan kansa al'amarin kwallo duk wanda bai san yadda zai horar da yaro ba to gaskiya ko da ka kai shi babban mataki sai dai ka je kullum ana wato a koruwan nan a koruwan can so mu ma shine muga irin dan basira da Allah ya mana gwargwadon namu sai mu tara yara mu hana su zaman banza da shaye-shaye sai mu zo mu horar da su a bangaren kwallon kafa kuma mu nuna musu yadda ya kamata su sarrafa ita kanta kwallon kuma da yadda za su taimaki kansu a rayuwa ko yaya 'yan wasan da ake horaswa suke damawa kuma wane ne fatan su suna na umar tafida amma an fi sani na da umar bilo na kuma kungiya shine ni dan kwallon kungiya ne muna tare da kungiya sosai muna goya mata baya eh to me fatan ka yanzu fata na shine kungiya ta samu daukaka kamar fiye da yadda ta samu yanzu ta ci gaba da kokari yadda take mana mu yan kwallo muke jin daɗi dan a dalilin kungiya mun samu abubuwa da dama wanda da bamu san da shi ba amma bisa kungiya yanzu da aka bude ta kowane dan wasa yana girmama ta kuma a yanda ya ga duk wani wanda yake cikin wannan kungiya yakan gaishe shi bisa iya gurgudansa me fatan ka kai a matsayin ka dan wasa Fatana na shine in ga na ɗaukaka kuma ta wannan dalilin kungiya yadda suke kokarin su ɗaukaka kowa ba wai suna yi don kansu bane a suna yi don yan kwallon bauchi ne wanda suke tasarwa babu shakka in ana samun irin haka za a ci gaba da samun shahararrun yan wasa a najeriya najeriya da an santa da kima a kwallon kafan matasa a duniya ado abdullahi azad dw hausa daga bauchi a najeriya an gaishe ka ardo kuma da wannan rahoto naka ne muka kammala rahotannin da muka yi masu mu tanadi a wannan yammaci Amma fa kada ku manta kuna iya aiko mana da ra'ayoyinku a rubuce ta mu ta salula da kuma ta kafar sadarwa ta Facebook. kuna tare ne fa da sashen Hausa na DW da ke a nan birnin Bawan na tarayyar Jamus. Yanzu kuma za mu shiga fagen shirye-shiryenmu ga Muhammad Nasir Awal dauke da shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi al'adu da kuma addinai. Deutsche Welle Taɓa kalashi Biyanu kamar wani abu ne da abu zunawa suke ce mai ne. gwadi na karfin yaƙi rejiyon kin agadas duka ƙasa ta abuzin da take da sultana kinta a ƙarshen makon da ya gabata ne birnin agadas da ke jamhuriyar nijar ya karbi bakoncin baki daga ko'ina cikin nijar ɗin da ma wasu ƙasashe makwabta albarkacin bikin gargajiya na biyano da aka saba gudanarwa a kowace shekara a wannan makon shirin na taɓa kalashe da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa za mu kawo muku kaɗan daga cikin abubuwan da suka ɗauki hankali a gun bikin masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. waɗannan kaɗe-kaɗen na tambura da zam su ne suka raya ranar bikin gargajiya na biyano ɗaya daga cikin bukukuwan gargajiya na babban birnin air muhammad barmu malami kuma masanin tarihin biyano ya ba da ɗan takaitaccen tarihin biyano kamar haka biyano kamar wani abu ne da abuzunawa suke ce mai asik ne kamar wanda ake cewa gwadi na ƙarfin yaƙin region kin agadas amma a munasaba ta shekara ta musulunci kamar duka ƙasa ta abuzin da take da sultana kinta kenan sultana tana da haƙƙin ta ga ƙarfinta saboda zamanin da yaƙi ake yi mutane ba zaune suka lahiya ba kowane yana da wukar shi da takobin shi da mashin shi kowane sarmayi mayaƙi ne zaman soji yake yi kenan sultana duk shekara tana iya ta san abin da take da na ƙarfin yaƙi na mazaje masu ƙarfi to ko su wane ne suka cancanci shiga biyano har yanzu dai ga muhammad barmu masanin tarihin biyano da ƙarin haske da haka biyan ake yin shi da yara da samari matasan ƙarhi da lattijawa da mata kamar yadda tsari yake yaƙi na addinin musulunci in ya taho samari kwakwara ake sa gaba a yi dama a yi hagu a yi tsakiya kuma biyano haka yake dama da hagu da tsaka za ka ga tsaka lattijawa ne samari masu ƙarhi suna ɗauke da takubai da mashi suna zagaya ana ci musu 'yan zariya 'yan tutu kuma duka karfin mutane ne da mafi yawancin su ma dogaye zara-zara ake nema mutane dogaye masu ƙarfi a sa su gaba wa'anga lattijawa suna gaba sa'annan masu kaɗi suna baya tare da yara sa'annan mata suna baya don su yi guda su danna ma ga samari su gwada su saboda ko wurin yaƙi in mata suna baya gaba ba ta gudu to asalin biyanu kenan To ko yaushe ne takamammi ake fara bikin gargajiyar na biyano? Muhammad Barmu ya yi ƙarin bayani. Ana fara eh, sha bakwai ga wata ma'ana in bakwai kin sallah in aka fara shi aka yi kwana goma sha uku wata ya tsaya sai a yi gamuwa gabas da yamma kowace watar anguwa gabas ta gwada karfin ta yamma ta gwada karfin ta da tamburan su zo a gamu a yi annashuwa a yi randayya a yi rawa kowane ya ga karfin shi kamar farawa ne sai gamuwa ta bi ita ce daren maricin ado takwas ga wata in aka yi maraicen ado sai a tafi daji a kwana tara ga wata rana rawa ne taso a dama rana ce mai daraja mai alhurma a addinin musulunci jama'a shirin taɓa kalashe kenan ake sauraro daga sashen hausa na dw shugabannin biyanu dai da suka kasu kashe uku mutane ne zababbu waɗanda jama'a suka yarda da su da farko dai akwai tambari wanda shi ke matsayin shugaba agwalla na bimishi wanda shi kuma ke kula da samari maraya sai kuma jirma wanda ke kula da makaɗan tamburan albarkacin wannan rana mai martaba sarkin abzin alhaji umaru ibrahim umaru yayuwa al'ummar agades da ma bakin da suka hallara barka da sake ganin wannan rana. Mun gode da kuka ba mu dama eh, mu gaya muku murnan mu ta bisa wannan rana ta Ashura. Ranar Ashura rana wadda yake take eh, biya ni ka shigowa gari biya ni sallah wadda yake mutanen Agadas eh, sun ɗauko tarihin ta daga hujira wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daga Makka zuwa Madin. Tarban da an kai mishi a Madin don shine similar kin shi Agadas suke yi kowane lokaci lokacin shi yayi. don muna kai godiyar mu ga duk waɗanda suka taimaka wurin wannan sallar. Alhaji Bilal Garo shi ne bafadin sarkin Abzin bayan kira da ya yi da a ci gaba da raya al'adun gargajiya da aka gada iyaye da kakanni ya yi korafi na rashin samun kulawa daga gwamnati. Biyan wani abu ne wanda yake mutum daga makaranta muka fara ta shi har muka fara kwana daji tare da mayan da ke shayi da shi a da da tambarai na biyanu da awallin nan da shirimominsu da limammai malamai na gari maye maye malamai na gari da wanda yake da muna yara in mun ganin su za su wuce labiya muke tare da su ake yi shi abin da sha'awa kuma da sa kamaha cewa ashe mu an bar mana wani gado to wallahi biya nu mu kamar kardidanci da yake gare mu a cikin tayyar zamani na wato gado na tarihi to kuma yanzu ya samu shiri tabarakalla yara sun fara farfadowa suna son abinsu yau ina ta muna da shekara wajen bakwai mun sha takardu mun sha haduwa mun sha reno nasarufa su muka makukan ɗauka wato sha'anin al'adar ga a ba mu hannu mu gyara ta sai da suka zuba mana miliyon shida shekara uku miliyon shida suka zama mana gudunmawa aka zo aka yi kaya aka yi takubai aka yi masu suka aka yi komi da komi aka komo suka komo suka ƙara ba mu horo aka sa aka yi film na biyanu nan baki daya kuma kasatkin aka komo aka ba sarakin biyanu da su da makarabansu su suka dinga saidawa amma nan gida mun yi mun yi mun yi abin da ya shahi direction na jeunesse su mana kokari tun da culture kamar wagga ba a iya barin ta ta lalace gudunmawa abbawu samu daga gwamnati kamar a kowace shekara a bana ma baki daga kasashe makwabtan Nijar na daga cikin waɗanda suka halarci bikin na biyano mahmud abubakar alkasum da ya fito daga kano a najeriya ya kwashe kusan shekaru goma yana halartar bikin na biyano ya kuma nuna jin daɗin shi kamar haka na zo sallar biyano ne to alhamdulillah na ga abubuwa na ga al'ada na ga karamci na ga zumunci kuma na mutanen agadas wannan abu ya ƙayatar da ni kwarai da gaske wanda al'adu ne da in kana can zaune ba lalle ka samu ka gane su ba sai a irin wannan lokaci ka zo ka ga abin da lalle can ba mu da su kuwa eh wannan shine abin da sa a duk shekara yau shekara kusan goma kenan muna zuwa wannan al'amari kuma abun ya kama da tsari ainihin hatta kai ga mu mutanen kano muna da kungiya da take kano agadas ana kiranta kungiya ta abokanai na kano da agadas tana dibi da dukkan al'amura na gargajiya da zumunci da ya shafi mutanen kano wanda hatta shiga yanzu wasu abubuwa na ilimi kuma duk abin da ya asasa wannan ainihin karamci da mutunci na mutanen agadas ya kawo gashi an kafa wannan kungiya ranar bikin dai kowa na fitowa a cikin sutura na gargajiya inda suke nuna farin cikinsu da wannan rana ga ra'ayoyin wasu daga cikin jama'a Ni ra'ayi na yau abin da ya birge ni ya tada mini gashin jiki da na ga duk agadas ta sakan buzaye na gado Allah ya maimaita mana abin da ya birge da na wuce shi gashin jiki na sai da suka tashi hawaye sai da nayi yi to da inda kiddi ba tsanwa ne ta zida ciki yawo bisa ka ana murna da na kuma zamu cikon shekara masu sauraro a nan za mu sallama da ku ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman ma wakiliyarmu a Agades Tila Amadu ni na ku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Deutsche Welle Mutum da duniyarsa Masu sauraro shirin mutum da duniyarsa na wannan lokaci zai duba matsalar tsafta da shara da ake fuskanta a cikin birane inda a yau musamman ma shirin namu zai duba irin wannan matsala da ake samu a wasu birane na jamhuriyar Nijar. Salisu Bukar ne zan gabatar muku da wannan shiri. Mutum da duniyarsa ya dace ya gyara kansa. Madalla, birane da dama dai a jamhuriyar Nijar kamar a sauran kasashen Afirka suna fuskantar tarin matsaloli game da tsafta. inda tulin shara ke zama babban kalubale ga magabata da ma ita kanta al'umma da ke fitar da wannan shara daga cikin gidajensu ko kuma wurarensu na sana'a. Wannan matsala dai ta shara matsala ce da ta kamata a dube ta tun daga tushe, ma'ana tun daga cikin gidaje ta yadda masu gidajen za su rinka ɗaukan matakai kan irin sharar da suke fitarwa daga cikin gidajen nasu. Isa Garba shine shugaban wata kungiyar farar hula da ke fafutukar yaƙi da gurɓatar muhalli a ƙasar ta Nijar, wadda ke da cibiya a birnin Yamai. tsokaci ya yi kan yadda al'umma a birane da ma na ƙauyuka ba sa la'akari da irin waɗannan matsaloli da ke ƙara haifar da shara. ya kamata a ce wai mutane da kansu ma sun kiyaye da zamantakewansu game da takwason da suke tarawa cikin gidaje ko ba a bakin gidaje ya kamata kuma a ce wai kananan hukumomi da ake ce ma meri su da kansu ma sun ɗauki matakai su nemo kayan aiki da take hidda takwason su maida shi bayan gari tunda ya kamata a ce suna da wurin da sun ka keɓe don a zub da takwason nan kuma kebe wanda za a yi kenan sai an yi nazari da addiba a gani takwasan na inda za a yada su kaka ne za a ce wai gobe ana iya unhwani da takwasan. tunda a ce wai takwasan ma da kanshi ma wani arziki ne da ake iya unhwani da shi eh, tunda yau muna eh, takwasan mun gani mutane masu ilimi sun ka yi nazari sun ka gani da takwasan ana iya abubuwa da dama da shi tunda ana iya ma birgi da su ya kamata a ce wai waɗannan matakai ma mu ɗauke su Shi kuma Jabiru Habibu da ke ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar da ke kare muhalli da ake kira Scout de l'Environnement reshen jihar Tawa. Cewa ya yi babban burin dai shine na ganin al'umma ta fahimci yaƙi da shara ko kuma gurɓatar muhalli yaƙi ne na kowa da kowa. Amma a kwana a tashin idan an diba mutum shine ke gurɓatar da yanayi yau duka inda ya zamanto ana taro to kaga ana amfani da leda daga cikin ayyuka na yau da kullum kuma ya zama zamanto leda nan ba doki matakan da za a kare katakai kai ta yi illa ga shi mutum kai ne duk inda akwai leda ruwa ba su yi ƙasa su kai ga sanyo ice saboda yau dan basu kai ga sayan ice ba ruwa ba sun hayo sama ba da abincin da ice zai ci ya zo ga kunnan saboda kunnan su kuma su yadada girman ice haka ne abin yake tahiya idan ice kuma bai sami yaɗaɗuwa ba to kaga zai mutu idan ya mutu kenan kuma yanayin na sahara zai karu cikin wannan yanayi muke a cikin mu nan kama kasashen mu na Afirka da abin da ya shahi Niger musamman sai dai daga cikin manya-manyan kalubalen na shara da ake fuskanta a jamhuriyar ta Nijar shara ta fannin ledoji ita ce ta fi kamari ganin yadda kusan a komai sai an yi amfani da ledoji ba tare kuma da ɗaukan matakai idan an gama amfanin da su ba. Sai dai kuma Jabiru Habibu ya kalubalanci shugabannin ƙananan hukumomi waɗanda ake kira mayar mayar da su tashi tsaye-tsayen daka wajen ganin sun kawo sauyi daga cikin ɗabi'u na al'ummarsu a fannin shara. kaman abin da ake cewa meri meri su kansu ya kamata su ɗauki matakai na sarrafa wannan ledar don ta zan amfani ga mutane ko kuma ya zamanto hurin da an ka keɓe wanda za a zan aje ta don a samu a karatar da ita ta kare duk gaba ɗaya ba a ɗauki matakan da za a yi mata zobe ta zamana a nan hurin kowane lokaci ta ya hiran yiwa idan an kai ta daji za ta hiran yiwa kuma ta komo tare da yanayin iska ta dawo a cikin gari kowane lokaci ana samun irin wannan al'ajibin to ya zamanto mutane su kansu ya kamata a ce sun gane sun tsaya sun zamna an yi tunani na kwarai na tsarin kaka za mu yi da wannan latina leda wanda ke addaban mutane dan leda na yau ta kai inda ita ma wata kansa ce akan rayuwar dan adam idan ya tsaya ya yi karatu ya gane da abin da take kawowa na yau da kullum tun dai da jimawa gwamnatin jamhuriyar nijar ta ɗauki matakai na haramta shigar da ledoji da ka iya kawo cikas ga muhalli wanda idan aka duba za a ga cewa suna daga cikin abin da ke taka rawa wajen gurbata muhalli a ƙasar ta Nijar. kuma a cewar isa garba na kungiyar da ke fafutukar yaƙi da gurɓatar muhalli lalle sarrafa ledoji ko kuma shara shine abu mai mahimmanci da ya kamata a sawa gaba ya kamata kuma a ce wai ledodin da ake shiga da su ba ledodi gini da ake ya kamata yau duniya yan hunhani da su tunda ledodi ne da suke shekara 100 zuwa shekara 150 a kasar eh, in sun shiga cikin kasa ma sai su lalata muna gonaki kuma kuna gani da yanzu dabbobin da babu ciyawa babu komin da suke ci in ba ledodi ba kenan abu ne da yake hana muna karuwa da yake hana muna arziki da yake hana muna ci gaba ya kamata a ce wa ledodin ma tunda Nijar yau an ɗauki hanyar shari'a da ya hana a ka irin waɗannan ledodi masu daɗewa cikin ƙasa suna shekara shekara 100 shekara 150 ya kamata a ce in sun ka shiga cikin ƙasa ma ba su wuce ku shekara guda shekara biyu ko shekara uku da za su narkewa kuma in sun narke ma albarka ne da yake ka muna itacin mu albarka ne da yake ka ga kasan mu ma kuma ya kamata a ce wannan doka ana aiki da shi kuma wanda duk bai aiki da wannan doka ba doka ta buge shi mutum da duniyarsa gyara muhallinmu tsabtace jikinmu to madalla Tuni dai wasu daga cikin shugabannin birane suka tashi tsaye na ganin sun yi wani abin a zo a gani wajen tsabtace biranensu. Abdulra'uf Dodo shine shugaban da'irar birnin Tawa ya ce sun samar da wani tsari na tsafta wanda ya shafi kowa da kowa a cikin birnin Tawa. Mun kire hakimai duka mun ka ba su tuta kowane yanzu cikin karcen shi mun ce inda zai shara ya zo ya buɗe tutattan kenan mu tsaftace garinmu. muna kira da waɗanda adda gwalolin ne waɗanda ba a rufe ba cikin gari wannan ni da kai na zani biyar santa santa wanda duk adda lalan gwalolo za mu tilasta mishi sai ya gyara shi ya nan mu wuce kenan dan mutane su ga matsaci ne za a yi musu wannan lokaci ne ya kama da doli sai mu nuna wa mutane tsafta ta kowa da kowa ta yanayin mu na muka gyara saboda mu gyara mahallin mu mu gyara ma matasan mu mun kire uwayen mu masu kawo ledodi cikin gari tun da dai sana'a ce tana suna samun da abin da suka samu ciki kenan ya kamata su kiyaye su ma da suna zakuwa suna bata mahalli lokaci duka sai a ce mai rita duk mutanen ga masu watsa eh, dauda ga cikin gari ko dala ma ba su nan ga biya mutane kowa da kowa ya sanke tsafta ta shahi kowa su aje buhuna lokaci duka suna sa yara suna yaye ledodin nan da suke nan sun taimaka ma kasarsu kuma sun taimaka ma garinsu. To dangane da wannan batu dai na yaki da shara musamman ma na ledoji da ake gani a cikin birane su ma dai jami'an tsaro na birnin tawa ba a bar su a baya ba inda su ma suka fito da wani tsari na ba da tasa gudunmuwa wajen tsabtace birnin na tawa kuma ɗaya daga cikin kwamandojinsu ya tabbatar da haka ga lokacin ga da leda ga son ta hana mana jin daɗi muna yaƙi a daji kuma za mu yaƙi a gari bisa ga eh, leda wannan cikin mu mun ɗauki wannan angajaman ba ta yi a tar leda za ta yawo a cikin mu soji in kuna so mun ba ku nan zuwa bakwai biyu ku kewaya ku gani za ku ga mamaki a nan wurin ganan soje 376 jama'an tsaro duka da soje da jandarmomi da polis da duwana da ozofore da gar national da polis municipal kai har da tsohon soje sun zo sun kama wani aiki tun da ya shekaru da dama tun lokacin mulkin tsohon shugaban kasar ta Nijar Muhammadu Tanja aka fiddo da wani tsari na bunƙasa biranen na Nijar ta hanyar ware wasu kuɗaɗe domin gudanar da ayyuka na gine-gine da kuma sauran ababe na jin daɗin jama'a kuma ita ma wannan gwamnati da ta zo ta Isu Muhammadu sai ta ɗora a kai. Minista Isufu Katambe shi ne aka baiwa tafiyar da ayyukan gyaran birnin Tawa kafin bikin tunawa da ranar da ƙasar ta Nijar ta zamanto jamhuriya wanda wannan karo za a yi shi a birnin na Tawa ya ce dole ne fa sai an baiwa tsafta babban mahimmanci a cikin lamura na yau da kullum. Lalle dan in babu tsafta cikin gari in babu tsafta cikin ƙasa to lalle akwai matsaloli cikin ƙasar nan ko cikin jiha ko cikin gari. Don haka nan tsafta ita ya kamata da kware a sama gaba. Ai president ɗin ta ya zo na komin ita ya zo ya ga Kigali. President da kai na Nijar gaba ɗaya ya ga Kigali. Don saboda tsafta. Cikin Afirka gaba ɗaya garin kigali shi an na wajen tsafta kuma cikin duniya gaba ɗaya shi an na bakwai wajen tsafta don haka na nici ya kamata mu yi delegation mu aika mata su ta su aikin da mutane kigali sun kai don a mai da garin su gari tsaftace mu tahi mu ga wanda mutanen nan suka yi aiki inda zo muka yi muhara da su da a shirya delegation wadda za ta ta ga wadda aika aikin tsafta gyara muhallinmu mu tsaftace jikinmu To masu sauraro da nan ne shirin mutum da duniyarsa na wannan lokaci ya kammala. A madadin malamai daban-daban da suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilinmu na tawa Isu Mamman. Misali su bukari ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus. To madalla an gaishe ka Salisu Bukari yanzu kuma ga Abdullahi Tanko Bala ya shigo wannan zauren dauke da eh, wasu daga cikin ra'ayoyin ku game da rahotanni da kuma labaran da muka watsa muku. Me masu sauraron mu suke faɗa menene fa daukar musu hankali a wannan yammaci? To ai Muhammadu kusan rahotanni da dama sun hankalin su Alal misali kamar rahoton kasafin kuɗin Najeriya da ake cewa babu kuɗi da kuma batun ah, ɗan takara na indifenda. da aka ce za ba da dama domin ya tsaya takara ga mai sha'awa sannan da batun tsaro a yankin diffa da kuma rahoton muka gabatar kan 'yan aware ko kuma masu neman ɓallewa daga a yankin catalonia na kasar spain to mu fara mana da nan batun kasafin kuɗi tun da yake ya shafi al'umma kai tsaye to dan za mu fara da batun kasafin kuɗi a ɗan zaki abban hashim ya ce haba najeriya ina kudaden da kika karba daga hannun barayin gwamnati sai ahmad suleiman bajoga ya ce a gaskiya ban ji daɗin yadda gwamnatin najeriya ta ce babu kuɗin yin aikace-aikace ba ganin yadda sakamako ya nuni da cewa tattalin arzikin ƙasar ya yunƙuro ya kamata dai gwamnati ta samo mafita kan wannan batu sai umar baban yaya sabon gida ya ce to dw hausa mukam sai dai addu'a a yau a ce najeriya ta samu kuɗin da ba taɓa samu ba kuma a yanzu a ce ya yi karanci a gaskiya dai abin na da rikitarwa <laughs> gaskiya ya ce to ina wani far wannan magana kenan eh. to sai rilwanu mai akwai bodinga shi kuma yake cewa haba gwamnatin najeriya ya zaki ce babu kuɗin da zaki aikin kasafin kuɗi da su a dai saki lale ni dai ko dai dan sun makara ne kasancewa babu lokaci shi sa za a tura shekara mai zuwa domin ayar tambaya a nan ita ce ayyukan da ya kamata a yi a shekara mai zuwa kuma yaushe za a yi su haɗawa za a yi lokaci guda ne a yi to shine fa to umar madibbo wura birji ya ce haba gwamnatin tarayyar najeriya a gaskiya ya kamata ki duba halin da talakawa ke ciki ki gaggauta shirya kasafin kuɗin baɗi ko da rance ne ya kamata a ciwo. domin a yi wa jama'a aiki. To Allah ya sa da gwamnati <laughs> ta je wannan kira ko za mu je ne ga wannan batu na siyasa game da tsayar da ɗan takarar indifenda a tsarin zaben Najeriya. To rabi Nuhu na Bukka ya ce gaskiya kafa doka ga 'yan takara wato 'yan takarar shugaban ƙasa a Najeriya masu zaman kansu ya yi daidai. Sai Ibn Abdallah Bojude ko kuma Bojude ne ya ce lallai baiwa 'yan takara masu zaman kansu damar tsayawa takara ya dace duba da yadda jam'iyyu suka zama 'yan amshin shata da kuma cewa idan mutum bai da ubangida to ba zai samu damar tsayawa takara ba. To amma ina zai sami kuɗin eh, tsayawa takara kasancewa ana kashe magudan kuɗaɗe lokacin yakin neman zabe. To ya sami tallafi daga al'ummar annabi. <laughs> sosai Nasiru Kainuwa Hadeja a albani ko kuma Albani ya ce bukatar da aka gabatar ta neman nan gaba a ba da dama ga 'yan takara masu zaman kansu da tsaya zaɓe na shugaban ƙasa ta wata fuskar ya ce bai ga amfaninsa ba sai alhaji kadau umar da masak dan gudun hijira mazaunin jihar diffa ya ce hakika matakin baiwa 'yan takara masu zaman kansu damar tsayawa takara a matsayin indifenda ya yi daidai sai dai Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Amin sun amin mu je ga jamhuriyar Nijar game da waɗannan wannan batun buɗe makarantu duk da halin tsaro da ake ciki. Warai kuwa Abubakar Sabiu yake sabuwa ya ce tabbatar da tsaro kafin komawar ɗalibai karatu gadan-gadan a yankin Dafa na jamhuriyar Nijar da ya fama da hare-haren Boko Haram ya yi daidai. Domin kuwa sai da zaman lafiya ake samun damar gudanar da karatun. da ma sauran al'amura na rayuwa sai na Dangote Karasuwa ya ci hakika ɗaukar matakin inganta tsaro a makarantu da ke yankin jihar Diffa ta jamhuriyar Nijar ya yi daidai. To ko za mu je ga wannan batu na Catalonia ne na ga dai kamar akwai wani sako mai matukar muhimmanci da ka daga ɗazun nan Abdullahi. Eh kwarai da gaske wanda Ibn Abdullah Bojo ya ce al'ummar Catalonia ya ce Kurdawa ba su share ba, 'yan biya ma ba su share ba. ya ce tofa haƙuri a zauna a cikin ƙasa shi ya fi maimakon a ware domin ga sudan ta kudu ta zama abar misali gaskiya dai wannan abin a yi zurfin tunani ne akan wannan batu to sai kuma ashiru usman wanda shi kuma yake cewa haba mahukuntan yankin catalonia na kasar spain ku sani fa duk abin da zaman lafiya bai bayar ba to ta da jijiyar wuya ba zai bayar ba To Abdullahi bari in dakatar da kai a nan saboda karancin lokaci bari in sake gayyato mana ramatu garba ba, domin ta bayyana mana halin da duniya take ciki kashi na biyu kenan na labarin namu na duniya. Deutsche Welle labarun duniya. Wata kotu a Turkiyya ta yanke wasu tsofin sojan ƙasar 42 hukuncin ɗaurin rai da rai bayan samunsu da hannu a wajen kitsa makircin hallaka shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan a yayin juyin mulkin da bai nasara ba a bara. Alkali Emir Bastok ya ce mutane 42 na daga cikin sojoji 47 da aka gudanar da shari'a a kansu bisa yunkurin hallaka shugaba Erdogan. sai dai bai ambato hukuncin da ya rataya akan Fetur lagulai shehin malamin nan da ake zargi da kitsa juyin mulkin daga Amurka inda yake samun mafaka. Shugaba Edwan da iyalansa dai sun yi nasarar tsira da ransu daga cikin wani otal bayan da sojoji suka yi wa ginin dirar mikiya a daren da aka yi kokarin kifar da gwamnatinsa. Mutane fiye da ɗari biyu ne suka rasa rayukansu a ranar 15 ga watan Yulin bara a gumurzin juyin mulkin. A wannan larabar Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanya Saudiya da ke jagorantar yaƙi a ƙasar Yemen cikin jerin ƙasashen da suka keta dokokin yaƙi bisa aikata kisan yara ƙanana a hare-haren da ta kai a sassan ƙasar Yemen. Saudiya da ke taimaka gwamnatin shugaba Abdulrabu Mansur Hadi don yaƙar 'yan tawayen hutsi ta samu kanta a cikin layin ƙasashen da suka taka dokokin majalisar bisa rawar da ƙasar ta taka a rikicin ƙasar Yemen da ya laƙuma rayukan mutane fiye da dubu biyu a bara. Akalla 700 daga cikin waɗannan alƙalman yara ƙanana ne in ji rahoton majalisar. Abin da ke nufin kashi hamsin na yaran da suka halaka a yakin yamin a bara ya auku ne a sanadiyar hare-haren da dakarun ƙawancen da saudi ke jagoranta suka ƙaddamar a cikin ƙasar. A ɗaya ɓangaren kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ƙasar ta yamin a matsayin ƙasar da ke cikin wato mawuyacin hali da tsananin buƙatar taimako. ganin mutane akalla miliyan bakwai ne ke fuskantar barazanar yunwa da kuma barkewar cutar amai da gudawa yanzu haka a kasar ta yamin. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson na yau laraba ya karyata jita-jita da ake yada na cewa yana shirin yin murabus daga mukaminsa bisa sabanin da aka ce ana samu a tsakaninsa da shugaba donald trump mr tillerson ya ce ko kaɗan bai taɓa tunanin barin aiki ba inda ya kuma jaddada cewa zai ci gaba da yin biyayya tare da gudanar da aikinsa muddin shugaban na da bukatarsa don cimma muradun da suka saka a gaba. kalaman na tilasin na zuwa ne bayan wani rahoto na kafar yada labaran nbc da ke cewa mataimakin shugaban kasar mike pence da wasu manyan jami'an gwamnatin trump ne suka shawo kansa kan yin watsi da yunkurinsa na barin aiki amma makon da ya gabata shugaba donald trump ta shafinsa na twitter ya wallafa cewa tilasan ya daina ya daina wato wahalar da kansa wajen neman tattauna da koriya ta arewa bisa gwajin makamai da take yi a daidai lokacin da tilasan ɗin ke jajircewa kan bukatar zama da gwamnatin pyongyang a kokarin magance matsalar da ke zama barazana ga zaman lafiyar al'ummar duniya ra'ayin da aka ce ya yi karo da na shugaba trump To a ɗaya ɓangaren kuwa shugaba Donald Trump ɗin na Amurka da Prime Minister Shinzo Abe Shinzo Abe na kasar Japan sun amince da ɗaukar tsauraran matakai kan Koriya ta Arewa maimakon rungumar tsari na zaman sulhu a tattaunawar da shugabannin biyu suka yi yau ta wayar tarho kamar yadda wani babban jami'in gwamnatin kasar ta Japan ya sanarwa manema labarai. To ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na DW Gareka Mamadin. To masu sauraron mu a nan ne kuma za mu yi sallama da ko a shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe na wannan rana. amma kada ku manta ku kasance da mu a shirinmu na gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin kowa da kowa na nan sashen Hausa, musamman ma Suleiman Babayo da ya tsara wannan shirin kamar yadda kuka ji, da kuma lore Fogel da ta sa ido a kan wannan wato shirin. Ni Muhammad Awal Balarabe nake muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Masu sauraron mu ƙarshen shirye shiryen namu na yau kenan gaba ɗaya, sai kuma gobe da safe. inda za ku je mu da karfe bakwai da rabi agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe shida da rabi agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma Senegal. Za mu gabatar muku da shirye-shiryen namu ne a kan mita goma sha tara, kilohertz dubu goma sha biyar da ɗari biyu, da kuma mita ashirin da biyu, kilohertz dubu goma sha uku da ɗari shida da sittin, da kuma kan mita talatin da ɗaya, kilohertz 9,830 a madadin duka ma'aikatan sashen hausa na dw nake cewa mu kwana lafiya.